Bismillahir Rahmanir Rahim. Wayo rayuwa. Babi na 26. Malam kada ka ji komai, in dai dan zire ce zan yi maganin ta. Kuma ba a gidan nan za su zauna ba. Inna Safiya ta ce shikenan Allah ya sa a yi da mu. Antarabi ta fita domin kiran Faisal da Badariya. Tare suka shigo na jiya da Barista Idris Mahuta. Malam ɗan Asabe ya kalli Badariya ya ce, To ɗiyata, na san nan duniya babu abin da zan nema a wurin ki kasa yi min, matuƙar ba ya ci karo da addini ba ne ba. Badariya ta ce haka ne baba, domin kun yi dukkanin alkhairi, ya ci gaba. Miji na zaɓa miki, ta kalle shi da sauri na alamar tambaya. Ya ci gaba, ba wani bane mijin illa ɗan uwanki Faisal, da fatan za ki yi min wannan alfarma. Badariya ta fara hawaye sharri-sharri malam ɗan Asabe ya ce, Subhanallah kuka kuma. Me ya zafi haka? Badariya ta ce ina mamakin yadda waɗannan kalmomin guda biyu suke bibiya ta a koyaushe. Ya kalle ta cike da mamaki ya ce waɗanda kalmomi kenan. Ta ce wayo rayuwa. Baba a duniyar nan ka fi ƙarfin komai a wurina. Zan aure shi ba don ko ba na son shi ba ko da hakan na nufin ni zan yi zaman kunci. Zan kuma kyautata masa amma a tambayi in na safiya. In har ta amince in na safiya ta ce. Ni burina bai wuce ki yi aure inda hankalinki zai kwanta ba. Khalid ɗan uwanki ne amma baki ji na ce ki aure shi ba saboda nan ma ɗin ban ga alamar zaki samu kwanciyar hankali ba. Don haka ni ma ina miki umarni ki auri Faisal. Allah ya sanya albarka. Badari ya ta fito da sauri baffan Lagos ya kalli baffa ya To, ni ma ga ƙoƙon barana wurin Kalamido. Ina neman mu ɗana Idris auren 'yarka na juwa. Najwa ta fita da gudu saboda kunya. Faisal ko da barista Idris kamar masu tallar makilin ya duku a washe baki take. To fa abu yayi daɗi. Amma me zai hana a haɗa ma Idris ɗin da ni? Gaba ɗaya suka sa dariya barista Idris ta so ta iyaye ce. A'a sai dai ko Faisal in yana buƙatar masu shara da wanke-wanke. Babban Legas ce gidan ku uwar tamu. Na fasa neman maka auren da sauri Idris har yana tuntuɓin baki ya ce, na tuba a bani duka suka kuma sa dariya malam ɗan asabe ya ce to ni ina ganin tun da jibi juma'a mai zai hana kai a ɗaura auren nan mafan lagos ya ce allah ya kai mu ni na ɗauki nauyin biyan sadakinsu su duka salati ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam suka yi addu'a suka shafa kai tsaye ɗakin inna abu suka tarar da su na juwa badariya ta zabga tagumi yayin da na juwa ke latsa-latsa a waya barista idris ya ce wai ke tagumi bai karewa a wajen ki ne kamar matar ta kaba haba ki kiran ki mana tunda komi ya wuce kina abu kamar ba amarya ba jibuwar haka nukun zama namu suka fata ji kake tas barista idris ya zauna kusa da najuwa ya ce amarya ta barka da hutawa kawo in riƙe maki wayar mana ta ɓalla mishi harara ta ce ka dame ni ina ce na fasa wai kai da ka je ka faɗi na amsa maka ina son ka ne barista idris ya ce kai na bisa wuya tuba nake ran amarya ya daɗe ni ma ba ni na faɗi ba baffan Legas ne ya gano ni kin yi nisa a kogin ƙaunata ta nafi ƙirji ta ce da gaske ran allah ya ƙilƙale da dadiya ce to mai ai masoyan asali kenan da soyayyarsu ba ta ɓuya ni ji nake yi ma kamar in jawo jibin nan gani nake yayi min nisa wallahi ya ta ajiyar zuciya saboda tunanin da ta gama ko ita haka za ta kare ba soyayya tsakaninta da miji irin na masoya oho a fili ta ce barista ina muku fatan alkhairi allah ya sa za a yi asa'a. barista ya dariya sannan ya ce na gode amma na ga kamar baki murna badariya ta yaƙin dole ta ce To ni murnar mai zan yi? Ba ni da bambanci da kwalin siga, barista Idris ya ɓata rai ya ce. Haba badariya, ashe ba za ki gode ma Allah ba da ni'imomin da ya yi maki, sai ki ringa ɗauko wani taɗi mara tushe, da ko Ubangiji ba zai kama ki da laifin ba, tunda ba da san ranki ba ne. Ke kuma da san ranki ne in har kika tuba kuma kika roƙi Allah gafara to zai yafe miki. Badariya ta ce na gode barista Allah ya saka maka. Ni kai na ban san abin da ya sa abin ya tsaya min a gudan zuciyata ba. in sha Allah zan warware. Jirib kamar an jeho yaya Kalu ya faɗo ya tsaya yana kallon sa sannan ya ce Haba Badariya ya zaki min haka. Ina murna Allah ya fito da ke sai maganar auren mu sannan daga zuwa na sai in samu wani bakin labari. Badariya ta kalle shi a hautsina ta ce, Wa za ka auren? Allah ya kiyaye aini na gane masoyan asali da masoyan zamani na aza ko ba maganar aure a tsakanin mutum da akwai yan uwantaka zaka iya tsayawa da ƙarfinka da dukiyarka ashe duk sanda kake faɗi kana mun a fatar baki ne to na gode Allah da ya fahimtar da ni gaskiya tun kafin a yi nisa Khalid ta ce amma ko ma me na yi miki bai kamata a ce zaki auri wanda mahaifiyarsa ta sa aka yi miki aka watsa miki rayuwa ba domin in kika aure shi baki san kuma me za ta sa a yi miki ba madariya ta gajeriyar dariya sannan ta ce to ai ni gara min shi sau dubu da kai laifin mahaifiyar shi ne ta yi min ba shi ba karewa ma kai kai ya koma kan mashekiya tun daga ɗanta zai kwasa sannan ya fi min kai wanda kake shirin aure na abu ya sami ni ka guje ni shi ko lokacin ne ya nuna ma duniya shi a matsayin ko ina yake masoyina ne shi ko mahaifiyarsa ce mai laifi a gurina Khalid ya mai ta murya ya ce ki taimaka ba da riya kada ki yi min haka ni ma baki fahimce ni ba ne umma ta ce ne ta hana ni zuwa kuma ta ce idan na sa hannuna a kes ɗinki Allah ya isa bata yafe min bakin ji dalili wai kuɗi na zai ƙare ki min rai ba laifi na ne? wallahi kina zuciyata ina son ki kullum ina miki addu'a Badariya ta ce Allah sarki to yanzu ta barka ne da ka zo Khalid ta ce wallahi da 'yar ta bar ni ya rushe da kuka Badariya ta 'yar karamar shewa ta ce Allah sarki sai ka koma ta baka wanda kuɗinka ba za su kare ba domin ni ma na mahaifin ya ba da ni ko ka gane ta koma ta yi zaman ta gaba ɗaya suna jiwa sun zuba musu ido suna kallon su tamkar a fim Khalid ya tsagaita da kukan da yake yi ya ce na ji don Allah ki samun baki ta saurare ni na Najwa ta riƙe hafaka na ta ce, Wai a'a wallahi ba abin da zan iya yi, ko da ba bikinmu za a yi ba, ba yadda za a yi kai na namiji, ka yi wa iyayenka biyayya sai ita kuma tana mace da zafin haihuwa za ta ɗanɗana, in yi safotin ɗinta, ta kasa yi wa iyayenta biyayya lala lala, wallahi ba da ni ba gaɗa a lahira. Khalid ya ci gaba da rasgar kuka kamar ƙaramin yaro. madariya ta ga zai dame ta ta yi wufta miƙe ta bar ɗakin na jiya da barista idris ma suka fice haƙuri za ka yi ka yi addu'a allah sa haka shi ya fi alkhairi domin allah ya yi ba matarka ba ne ba khalid ya ce don allah faisal ka taimaka min ka bar mu in auri badariya idan na rasa ta zan iya shiga wani hali ko nawa ne zan baka faisal ya ce allah sarki kana tunanin zan iya sayar da soyayyar da nake yi wa badariya to ka buɗe kunnuwanka da kyau in baka sani ba kuma ka sani soyayyar badariya a jini na yake in kuma tunani kuke yi ya kamata ka sani soyayyar badariya ba za ta taɓa gushewa a cikina ba domin gari ya waye duhu kuma ya riga ya yaye uhm, faisal eh wannan gajeriyar dariyar ni wallahi har tunanin wani littafi mai suna talauci ko wauta da na ji labarin shi kwanaki a bin kamar fim wallahi littafin ya yi daidai da maganar yanzu da kake yi in bar maka badariya za ka bani ko nawa ne ko ni in ma talaucin ne in kuma wautan ne yasa ta yarda to ni ba zan yi ko ɗaya ba sai dai ko in mutuwa nai barista idris ya ce ya kamata mu gaya wa barista zainab da dr rilwan ko da ba za su samu zuwa ba faisal ya ce haka ne domin mutanen suna da karamci ba na kyamar talaka Wani mulmulelen baƙin ciki ne ya tokari zuciyar Khalid da suka mai da shi hoto. Ko da yake bai yi mamakin halin ko in kula da Najwa ta yi mashi ba, don ya san ba son shi take yi ba dama. Barista Idris ya kanga waya a kunnen shi kana ya da fara'ar shi ya ce, Yauwa ranka ya dade? Dama na bugo maka ne domin in shaida maka jibi ɗaurin aurenmu. Tauna gode Allah ya bada iko ya kashe waya yana kallon su ya ce, kai waɗannan mutane sun yi macin kajuwai za su biyo jirgi su zo faisal ya ce ai ba abin mamaki ba ne domin alkhairinsa ya fi ƙarfin kwatance mu ma allah ya bamu abin da za mu saka musu amin dai suka fice dukkansu daga ɗakin haka khalid ya ci gaba da zama zuru faisal ya kalli yafin dazilai ya ce mama ikon allah shine cikin yanzu kin ga cikin hukuncinsa da na dogara gare shi gashi a lokacin da ban yi zato ba allah ya mallaka min badariya yafin dazile ta ce ban fahimce ka ba faisal faisal ya ce ima majibi idan allah ya kai ma ɗaurin aurenmu yafin dazile ta da kirjinta ta ce in ba na a duniya kenan in banda kai mahaukaci ne yanzu ta sanadiyar ta ɗan uwanka na gidan maza sannan raguwar mazan me za ka aura Faisal ya ƙasa da muryar shi ya ce, Mama ki yi haƙuri a duniya kowane ɗan adam da ƙaddarar da Allah ya tsara masa, kuma bai isa ya guje mata ba. sannan gudun ƙaddara guzun tadda shi ne don haka mama ina roƙonki da ki sanya albarka kawai yafin zale ta ɓalla mashi harara sannan ta ce kai wai har yanzu kai mahaukaci ne wai ma tsaya ka manta farcin da ne maka akan wannan yarinyar ne in ka manta ya kamata ka tuna domin ko ina nan akan bakana ba gudu ba ja da baya Faisal ya fara kuka wiwi yafin zale ta girgiza kai cike da ta'ajjibi sannan ta ce he he yaro yaro ne dama ka adana hawayenka domin ilan gaba ya yi maka amfani domin ƙiyayyar yarinyar nan a jini na yake saboda ita ubanta har hannunsa ya cire ya mare ni wai ka ce yanzu kuma yarsa kake so ƙanin miji ya mare ni kuma ni in yarda ɗana ya auri yarsa kai har abada ko da ko daga kai sai ita kuka rage a duniya na haramta wannan auren ta ƙara maimaitawa mari ubanta kuma ni in bari ka auri yarsa wasa kenan Faisal ya tsagaita da kukan da yake yi ya ce, Haba mama, ki zama mai yafiya ga wanda ya ɓata miki ke ma sai Allah ya yafe maki zunubanki. Ki haƙuri mama don Allah, ya badariya ya ce. Ga kuma musibobi da suka riga afka mata. Mama ko don wannan ki haƙuri ki bari in aure ta. Kai tashi ka bani wuri. Ina magana kana yi tun yanzu kana son nuna min mata ta fi ni a wurinka. tunda na gaya ma ubanta ya mare ni ka kasa ɗaukar mataki yafin dazilai ta faɗa a fasace faisal ya miƙe gwiwarsa ba ƙwari yana tafa yana rangaji yafin dajin mai ta zube a gaban mahaifin nata kirif sannan ta saki kuka mai ƙarfi shi ko ya ci gaba da rubutun da yake yi kamar bai ganta ba balle ya san abin da take yi ta ci kukanta ta ƙoshi sai da ta ga yana haramar tashi ta ce baba ka yi min gafara don allah na tuba allah na tuba ka yafe min ya kare mata kallo tsafkana ya ce Allah sarki dama kin yi min wani abu ne ko na ce kin yi min laifi ne ta ce tabbas baba ni mai laifi ne a wurinka domin na kasance marabin umarninka da shawarwarin da kake bani yau gashi na tsinci kaina a mai maiwacin hali ba abin da na tsira da shi sai tashin hankali da dana sani kai haƙuri don Allah malam ya ce Allah sarki ina zaton na taɓa faɗa miki in har kika bari ya sake ki to sai dai wani gidan ba nan ba da fatan ba hakan ce ta kawo ki ba ta ƙara fashewa da kuka ta ce baba don Allah ka tausaya min ba bishira ba aure na baba in ka kore ni kuma ina za ni ka yi min rai ya yayi dariyar manya sannan ya ce ai abu ne mai sauki sai ki tafi inda aurenki da kuma bishira suka tafi na barki lafiya eh wubi ya miƙe ya bata wuri ya fundajin mai ta ci gaba da rasgar kuka a wurin akalla ta samu wurin awa ya ƙara fitowa ya ɗaga murya ya ce ina kike ta fito da sauri gani ta faɗa ya kalle ta fuska a ɗaure ya ce in har ba kina so na kiran ya fina nawa ɓaci ba kada in dawo in ga wannan yarinyar a gidan nan domin za ku iya tafiya tare mahaifiyarta ta kalle ta ta ce jimaki wa Allah kirfa rufa min asiri ki bar gidan nan Yafin funda jimai cikin muryar tausayi ta ce hawa iya har da keke ma to in tafi ina zane miji ya sake ni iya ta ce saki nawa ya yi miki saki biyu ne iya ta ce alhamdulillah kin ga tunda Allah ya taimake ki saki biyu ne da ba uku ba kuma lami da mutum ne mai tausayi to ki koma ki bashi haƙuri ya mai da ke ni kin ga tafiya ta kuma wallahi kada ki bari in kuskura in fito in ganki yafin da jimai ta tashi tana rasgar kuka kai Allahu akbar wannan ɗaurin aure ya kafa tarihi a garin Adamawa mutane ne tamkar tsaki kowa na ruguguwar zuwa wannan ɗaurin aure ba wani bid'a walima ce kawai aka tanada bayan ɗaurin aure a ranar kausar ta sauka najeriya ta yi kukan halin bakin cikin da kawarta ta shiga da ba ta nan badariya ta share mata hawaye ta ce ɗaya na kukan nan ba na son gani domin komai ya zama tarihi in ka kalli fuskar badariya kada ranka da han ba za ka taɓa gano shin farin ciki take ji ko bakin ciki ba aka ci gaba da shagalin biki barista zainab ta kalli badariya da kyau ta ce kai amarya na ga har kin fara kalli ne me ya sauran ko da yake ba banza ba a jinin zazzagawa kuma antana ja'atu da ke sauraron su tace ce i fa samu da kai kisa ta ƙara jin cewa ita wata ce ta fara jamma dan ma'aji barista zainab ta kilkile da dariya ta ce allah mu jinin zazzagawa ba daga nan ba ni ma asalin mahaifina dan zaria ne cikin anguwar doya antana ja ta ce haba ko da na ji wannan washi haka ya ce ta shigo sukuku da ita ta karasa gaban Badariya ta ce, Badariya na san a duniyar nan ba wanda ya taba cutar ki yasa ki a halin kunci a faɗin duniyar nan kamar Faiz. Ba kuma na zo ki yafe mashi bane na zo ne in yi maki fatan alkhairi in kuma baki haƙuri. Ko ni ina samu sassauci da zugin da zuciya ta ke ciki. Haƙiƙa da ba dan zulai ɗana ba da duk hakan bata faru ba. Da ɗana bai lalace ba. Haƙiƙa Zulai ta cuce ni, ta toshe bakinta saboda kukan da yake shirin kwace mata. Ta fice da sauri. Badariya ta fashe da kuka, barista Zainab ta ce, a'a wallahi yau ba ranar bakin ciki ba ce. Don haka ba na son ki sa damuwa, ni da za ki ji nawa tarihin auren da yadda na auri nawa. Sai kin san ni ma abin tausayi ne. Mai karatu ko ka tuna ƙangin rayuwa? Kai jama'a, wai mai yasa wasu mutanen ba sa azantuwa ne da yawan ayoyin da Ubangiji ke sokarwa. wanda muke gani ko ji domin mu ji tsoron Allah abin da zai dore ma mai karatu kai shine yadda kwata-kwata a cikin yafin zule bai yi taushi ba balle ta san tunaninta ya bijiro mata da shi mai kyau ko mara kyau sai zuciyarta ta amince Allah sarki Diddi Mairo haka nan ta zo bikin nan take ta kaiwa tana kowa gaba ɗaya al'amuran ta ta bar mu Allah yafin zule ta kwafa daga inda take zaune sannan a fili ta ce wallahi ƙudurina na nan domin ba zan taɓa ƙaunar abin da na tsana a zuciyata ba diddima ya ta ce in, mm, kai na da gobe saurin zuwa ai dai magani, domin gaba ko ba a ba da labarin ba wasa ya yi kyau kowa ya yi nagari don kansa baffa baffan lagos malam ɗan asabe ne zaune a kan kujeru yayin da na ji da ya ke zaune a ƙasa kowace ta ci kuka har ta ba ma uku lada baffan lagos ne ya gyaran murya ya ce to abin da zan faɗa muku ba baƙo ba ne ba a wurinku, don haka ina muku gargaɗi da ku bi mazajenku domin aljannar kuna tafin ƙafar su ne ya kalli malam ɗan asabe ya ce baban badariya ga 'ya'yanka nan malam ɗan asabe ya ce a'a ni ne a ƙarshe ku dai ku yi naku suka yi dariya duka baffa ya ce ni kan ba ni da abin cewa sai allah ya ba da zaman lafiya ya sa an ƙulla alkhairi Badariya na san kin ga rayuwa wannan ba yana nufin ki zama mai kullun wani a cikin zuciyarki ba. Ko da ko wanda ya cuce ki domin idan kika yafe sai Allah ke ma gafarta miki ki. Sannan Najwa ke kuma a ko ina ina alfahari da ke domin zurfin tunanin ki da gaskiya dan haka ki dore a haka. Ba kuma rayuwarku da ƙawayen banza mijinku ya zama iyayenku ƙawarku. duk wani damuwar ku shine haka shi ma nashi ya zama naku kuma iyayenku a yanzu sun fi ko iko da mu ya kau da fuska don kada su ga kukan da yake yi malam dan asabe ya ce to kusan ni ma duk abin da zan faɗi sun faɗa sai dai kuna nan kuna tunanin abubuwa ukun da na ce zan faɗi muku ranar aurenku wanda idan kuka riƙe su namiji ya gama zama bawa a wurinku to abu na farko ba wani abu bane mai wahala illa haƙuri ƙasƙantar da kai abu na ƙarshe shine iya girki abin da yasa na kawo haƙuri a farko shine duk wani iya soyayyar da kuke yi dole wata rana a samu saɓani don haka dole sai kun haɗa da haƙuri sannan kuma ban da ruwa sannan kuma a iya lallashi da tattalin miji cikin murya ƙasa-ƙasa suka ce mun gode Allah ya saka muku da alkhairi washe gari karfe goma safe barista zainab suka duro gidan yi musu sallama sha tara na arziki iyayen ya suka yi mata ta kalle su gaba ɗaya yadda jikinsu ya sanyi ta kyalkyale da dariya ta ce don allah jibi ko kamar ustazai kun yi wani ladabi dr rilwan ya ce a'a zina ke yaya kika yi sai in tona ta ce nawan abun haka ne kuma ka ja musu akwai wani sirri da zan ba su sai in fasa faisal da barista idris suka ce tuba yake anti babba suka sa dariya duka ta daba dariya da na juwa gefe ta ce to a kula zan yi maku tas ɗin abin da ya kamata ku yi banda amfani da tarkace domin illa ne babba na jiwa ta ce anti dan Allah ki dan faɗa mana ko kaɗan ne yanzu ta ce oke to ki samu kankana ki fere ta ki karanta aya ta ɗari da ɗaya na cikin suratul baqara sau tara sannan ki bar shi na minti talatin sannan ki ɗauka ki juya sosai sannan ki zuba garin habba ƙaramin cokali da zamzam cokali ɗaya sai ki cakuɗa ki juya ki shanye ki dimanci yin akalla na sati ɗaya ko kwana tara wannan ƙaramin ne kuma za ki mamaki zan kuma yi muku test ɗin sauran ta wayata suka yi sallama a daren ranar badariya ta raka na zuwa gidan mijinta da ke shagari adamawa sai fatan allah ya bada zaman lafiya so mahi saurare bari mu dakata anan shirinmu na gaba insha allah za mu tashi inda muka tsaya